baki mai yanka wuya. Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ya lashe zaben shugaban ƙasa na Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar dinnan da ta gabata. inda kuma ya ayyana ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki bola ahmed tinubu a zaman wanda ya lashe zaɓen na shugaban ƙasa tinubu ya sami wannan nasara ne sakamakon samun ƙuri'u miliyan 8,794,726 inda ya doki manya abokan takararsa a tiku abubakar na jam'iyyar pdp da ya sami ƙuri'u miliyan 6,984,520 sai peter obi na jam'iyyar labour party da ya sami ƙuri'u miliyan shida da dubu ɗari ɗaya da ɗaya da ɗari biyar da hamsin da uku da kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp wanda yake da ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da casa'in da shida da ɗari shida da tamanin da tara grace alheri abdu da ke zauren tattara sakamakon zaben na shugaban ƙasa a abuja ta yi mana fashin baki kan sakamakon zaben. to wannan zaben dai babu shakka murtala an fafata fafatawa mai zafi kuwa kamar yadda masu harsashe suka faɗa tun farko inda manyan jam'iyyun nan duka suka kusan yi tafiya keke da keke jam'iyyar apc ta samu jihohi goma sha biyu jam'iyyar pdp ta samu jihohi goma sha biyu shi jam'iyyar labour ta samu jihohi goma sha ɗaya ta ƙara da babban birnin tarayya abuja ya bata sha biyu sai kuma jam'iyyar nnpp ta lashe zaɓe a jihar jiha guda ɗaya to abinda zai raba gardama a wannan zaɓe shine ko a cikin waɗannan 'yan takara guda uku da suka samu sha biyu nan wanda zai samu kuri'u mafiya yawa bisa ga sharɗa da hukumar dokar zaɓe ta gindaya To sai dai yayin da jam'iyyar APC ta gaggauta yin na'am da sakamakon zaben tare da godiya ga 'yan Najeriya. Manyan jam'iyyun adawa sun yi watsi da sakamakon, inda tun ma kafin a kammala bayyana sakamakon suka ƙaurace wa zauren tattara sakamakon zaben suka kuma yi kiran da a soke zaben baki ɗaya. Ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyun na adawa daga jam'iyyar PDP ya yi bayanin dalilin su na ɗaukar wannan matakin. sunana Ladan Salihu mai ba da shawara ne ga neman yakin zaɓe na presidential campaign council na na Atiku Abubakar. Alhamdulillah a gaskiya wannan tsarin ya taho mana bambara kwai. Akwai tsagwaron kumbure da almundahana da wasu abubuwa waɗanda ba za ka iya fassara su ba saboda wato ya taho mana tamkar cogi shi yasa ka ga gaba ɗaya lokacin da aka zo ake ah, wannan al'amari a wannan a yau din nan ainihin jami'anmu gaba ɗaya muka eh, suka janye daga wurin wannan ah, inda ake wato tantance kuri'u kuma ake ba da bayanin sakamako ah, na jihohi a bangaren shugaban ƙasa da kamar yadda kuka gani. A kana ce coge da kuma wata almundahana kamar yadda ka yi zargi shin menene kake nufi da wannan waɗanne abubuwa ne aka yi da suka nuna muku haka? To, mai sauraro in za ku tuna ai an yi maganganu a kan Bivas wannan mashin wanda yake ɗaukan hoto don wanda kuma zai fito da dukkan bayanai game da wanda yake kasa kuri'a. an gaya wa duniya gaba ɗaya cewa wannan mashin shi ne zai kawo mana zaɓe ingantacce kuma zaɓe waɗanda wanda jama'a za ta yi alfahari ta yi bugun kirji ta ce najeriya da demokradiyya a najeriya an taka rawar gani an kai wannan mashin a gaban majalisar a ƙasa ta tarayyar najeriya wato national assembly an gwada wa 'yan ƙasa yadda wannan mashin yake aiki a wurare daban-daban yadda aka tabbatar wa al'umma cewa wannan mashin ɗin ba za a samu matsala da shi ba sai da me da aka zo wurin zaɓen nan sai aka tarar da cewa akwai lauje cikin naɗi an zo an ɗauki hoton mutum ya dangwala ya zaɓi jam'iyyar da yake so Wannan mashin ɗin nan kuma ya sarrafa wannan kuri'ar tasa kamar yadda wannan mashin zai ɗauki hoton ɗan adam idan ya zo jefa ƙuri'a a fito da ainihin wato kamar taswira na hannun shi ya dangwala ya je ya saka in an gama a yi haɗa kan ƙuri'un sannan a rubuta a takarda takardar nan za a ajiye ne shaida ko da an samu matsala da mashin ɗin amma da zarar an gama aka har haɗa komai yadda za ka haɗa whatsapp message ka sa hoton ɗanka ko ɗiyarka ka tura wa ɗan uwa ya gani in ka danna ya tafi kenan ɗan uwanka ya samu haka idan ka danna wannan bivas machine ɗin ya taho cikin saba na INEC da ke headquarters su a nan Abuja kuma suka gaya wa duniya a wa duniya ita hukumar INEC cewa wannan mashin ɗin da su za a yi amfani ba za a samu matsala ba ba za a samu tangarɗa ba ba za a samu dukkan abin da ake tsoro ba sai ga shi yanzu din nan da nake magana da kai a yau mazaɓu dubu arba'in zuwa arba'in da ɗaya ne kawai suka aika da sakon wato sakamakon zaɓe daga waɗannan mazaɓu ko kuma inda akwatuna suke zuwa headquarters ta INEC a nan Abuja kuma akwai waɗannan akwatunan dubu ɗari da saba'in da shida suke Najeriya. wato duka-duka a ce an samu dubu arba'in kawo ga yanzu su ne kawai aka aiko abuja ai ka san akwai lauje cikin daɗi ai abin da yake faruwa shine idan lokacin da aka tattara kan waɗannan ƙuri'u aka sa a mashin sannan ajin suka sa hannu a takardu aka ɗauki hoto aka tura kowane ejen yana da nasa takardan amma abin da ke faruwa shine dalilin da ya sa ba a tura wannan sakamakon ta hannun bivas shine ana amfani da wani takarda daban a sake rubutawa da hannu sannan a canja ainihin wato yawan ƙuri'u da suke kan takardar na ainihi sannan a taho da shi abuja a zo a karanta wa mutane to sai dai mai fashin baki kan lamuran siyasa malam ibrahim muhammad gamawa a tattaunawar su da wakilin mu umar faruk musa ya bayyana yadda yake kallon wannan matsala. gaskiya zaɓe ne wanda ni na jima ban ga zaɓe irinsa ba kuma hakikanin gaskiya waɗanda suke kuka da zaɓen a yanzu da farko sun gaya ma duniya cewa sun yi na'am kuma sun yi murna da yadda suka ga jami'an tsaro suka daddafe dukkan ko ina don hana waɗanda suke bata gari su shiga wannan al'amari to amma abin takaici kuma bayan an kammala zaben suka ga sakamako na farko yana musu yadda suke so daga baya kuma sai suka ga cewa lallai an zo raba giwar su <laughs> fita haka sun za su tashi da bindi maimakon su samu cinya da kawi da sauransu shine yanzu suka ta da hayaniya da kace na ce amma da akwai kyakkyawar niyya tunda an san ba a nan maganar take tsaya ba kusan duk wani zaben da aka yi a Najeriya tun daga na shagari har da Buhari ya kai na karshe wato sai da aka je kotuna babu ni ban san wani zabe a Najeriya na kasa wanda aka tsaya kawai daga yin sa in banda Jonathan da ya ce ya yarda da zaben da aka yi na Buhari ba shi ma an zuga shi an ce je kotu amma ke. sun san cewa ba nan bane karshen abun ba ya kamata a je kotu a gabatar da duk wani korafi amma suka tsaya a wajen waɗansu suka yi hali irin na 'yan daba amma dai zaɓe kan bisa hakika an yi shi yadda ya dace kamar Tinubu da ya shekarar takwas yana mulki a Legas kuma har yanzu shine ke ayyana wane ne dan siyasan da zai fito na gwamna ko wani abu amma aka kada shi aka fi shi da ƙuri'u a Legas. Sa'annan kuma Atiku ya kada ɗan takarar Buhari a jihar da Buhari ya fito to kaga wannan al'amari ne wanda yake lallai an yi ƙoƙari ba abin da za a faɗa sai dai a yaba wa ita hukumar zaɓe ta INEC. To saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.